an yi sako gurin ka ni na wajen dan gidan sama na da shaidar rogo wanda kantan wajen mahaƙuwar mutum saba'in ta baka da ko sai ka ɗiba na sa maka tabar ma a har na maka neman a kwano yadda za ka ta ta yanka da na alama. Duk mai gida gida ta ne. a bari ko kuma zai gaba ta bayanin sai a rana kanan uwanmu sannan wasu sana'a da zaki wannan komai tafi zai kira mu sannan wasu sana'a da zaki wannan komai tafi zai kira mu babba dan daga kin da kaka irin gaba iko baya fada hakun da takobi baya mashi ta ga mai sawa a yau mai ce a bari a daina mazan daga tura mana ciyawa ko kirari wanda ba ko dan ba da wannan rabu Allah sarki abba abba abba da daga kurgai ma wannan ya fi naka saboda abba gida gida ta mai kaunar abba ne da gaskiya ba irin wancan mai ɗiban dan aminu ba kuna fi ka sanin hali ko ɗiba mamme mai kiran maraya da ya kira ka na sani ɗan ƙwairo ne na sani ka ne ɗan ƙwairo ne ana taimake mu abba Ko ɗaya na zo gaban ka ciwo na ƙara zuwa gaban ka kuma yau za a yi ta kare raban mai ya zagi mai kareretu mai balla turke da gama kin balla kudin makaho ta homa gama mai funda sarde karna ba mai hankali ba ko mace kashi ya wai don Allah ina ba babba fa yake babba bici babba bici ai ya ne ya

na rantse ga Allah ni dan abba gida gida ne duk wanda ya rera gwamna balaraban gwamna gare mu ga fa kwamiti a gefe ga kuma da hima a gefe duk wanda ya rera gwamna ko wanda ya rera kwamana kai eh, duk wanda ya rera kwankwatiya zaki ya kai ga uku inda mai iya kirkirar watan azumi ai watan azumi ne ba a zagi tun da farko kirmashin kokin yankin shacin da makalkali wa dankan boran alayyahu daram ya sama in gayan magajin rete tam kare da buri zai wannan yawan barkonan teta wata ne yanzu sai salati duk wanda ya tarbar san ka abba mutum ko ne shi turu ta dauke gal amma kai na rashin kai na na hankali sai ka dauki ɗari biyar ka ba mu sai ka ce mun zo da kare gaban ka na aje ma Amin da ne. Ko ka a gidan su kowace tana iya kai wal ce. Ai. yau ya za mu kaya dama wani aure ne na samu dubu ishirin ta hana a ɗaura ko na mutu ko roba ruwan wasu a da wasu za su yi cin mutunci lalle yau zan bayani sabika mai gida ne kuma ya gode wa Allah billahi lan jama'a farmare jama'a ba ta ne kadara Allah ta tambuke ni ta shanin mu guda biyar ne muna bacci gafiya ta kwaye in karya ka ga abba Ogiyar sai ka sanin mai gida ne. An ba uba wannan ne. A jibirin wannan mai arziki ne. Kada ko ɗari ba ne ne wahala amma shi ina jibirin nan. A ta ba su sauka da ko ɗari ba sai iya ɗiban lullube sai ka ce.